Idan danna subscribe hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. rahim Assalamu alaikum uwa. barkamu da sake kasancewa a cikin wannan channel namu a cikin kuma wannan shiri namu mai suna kunnan kanawa. wanda muke kawo muku littafin Baba Suda labarin ɗanƙani Dillali kashi na biyar wanda Malam Kabiru Ibrahim ya kasai ya rubuta wata baiwar Allah daga Ghana ta ɗauki nauyin kawo muku shi da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a da yaushe. Ku ci gaba da kasancewa da wannan sabon channel namu mai suna Abba Effects World. Domin nishaɗin ku kada ku manta da danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ga waɗanda suka danna mana subscribe kuma. kada su manta da ci gaba da danna mana like tare da yi mana comment akan dukkan wani shiri da muka ɗora muku mun gode. Ba shakka Hausawa na cewa mai rai baya rasa motsi. Wannan hali da ɗan kan ya shiga sai abin ya mishi yawa. Ga ɗan abin da ya tara sun ƙare, gashi kuma bai zauna da mutane lafiya ba, don haka sai abin duniya ya yi masa ya zafi.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 sai ɗan ƙani ya matsa wurin su ya musu sallama suka amsa mishi ya miƙa wani kusa da shi hannu duk suka gaggaisa bayan sun gaisa ya nemi waje ya zauna suka bashi ruwa ya sha kuma suka bashi abinci ya ci sai yake shingiɗa sai barci ya ɗebe shi don ya gaji can zuwa wani lokaci ya farka bayan ya rintsa yana farkawa sai ga waɗannan mutane da ya tarar suna kikin tsakayensu za su tafi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 ko da su ɗan kani suka dangana da wajen sai suka tarar wajen ya ɗinki babu masakar tsinki dan waje ne da ake al'adu daban-daban akwai masu shaɗi akwai masu 'yan kokawa ga kuma makaɗa ga masu sauran wasanni na gargajiya daban-daban wannan waje dai abu biyu ya haɗa akwai wasannin, akwai wasanni wasu wasanni ya kai su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 ɗan ƙanin suna zagawa da ɗan ba'agale in sun ga wani na kusa da su wani abu da ya burge su sai su siya in kuma sun ji wani waje ya ruɗe da ihu sai su zaga a guje idan su ma kara su labari irin wannan bikin dama al'ada ce ta mutanen wajen sau uku ake yi a shekara da bukunkunan sallah guda biyu sai kuma na takuta ha A wannan lokacin ne ƙaramar sallah don haka, duk wanda zai zo wurin da zimmar wasa sai ya shirya kansa, kuma shiri ba na wasa ba. Don duk wata al'ada sukan yi da kuma 'yan camfe su. Ɗan ƙani da ɗan ba'agale suna cikin kewayawa gunguna-gunguna, ganguna na tashi sai suka zago inda ake kokawa. suka tarar da wani ɗan tsamurmurin mutum kamar a kife shi da bango da kwando gashi babu jiki kuma babu tsaho gashi kamar yaran da ya tashi da ciwon kyanda wanda wannan bawan Allah gashi da ƙarfin hali duk da irin ƙirarsa ya cire rigarsa daga shi sai wani wando ya ɗaura ƙafa kamar mai wasan bori kuma gashi ana ta masa kirari ga kuma maroƙa da makaɗa suna ta fama kuma ga shi a tsaye kamar a hure shi ya faɗi. An tara kuɗi masu yawa a gaban shi ana ta shela duk mai so ya zo ya ɗauka. Wannan kuɗin da aka tara sun yi sa mutum a kira shi mawadaci in har ya mallake su. Ashe wannan ɗan tsigigin mutum ba haka kawai ya shigo fili ba. Hujjarsa mai ƙarfi ce. don yana da mugun asiri shi yasa duk jama'a suka kauda maitarsu daga kan wannan kuɗi da yake gaban shi shi kwaɗan ƙani ko da ya kyalla idansa ya ga irin wannan tarin kuɗi sai ya kasa haɗiye kwaɗayin shi sai ya ce da abokin tafiyarsa ni fa zan je in ɗauki wannan kuɗi don ina buƙatar su. Shi kuwa ɗan gane ya zaci ɗan ƙani shi ma a shirye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 don haka sai suka zaci ko shi ma ɗan ƙani ya taki wani abu ne ya shigo can zuciyarsa ta buga sai ya kai wannan ɗan tsigigin mutumin cafka shi kwa daga ka sai ya yarda kuɗin yana zuwa sai ya shafa kan ɗan ƙani ko da ya da ya taɓa wa ɗan ƙani kai sai ɗan ƙani ya ji babu abin da ke masa daɗi a duniya ya ji jikinsa ya yi sanyi kuma ba shi da wani kuzari shi ka wannan tsigigin mutum sai ya zo ya kama wuyan ɗanƙani ya kuma cafi tsakiyar bayan shi ya ɗaga shi sama ya hajijiya da shi a sama duk wuri sai ihu ake yi shi kwaɗan ƙani ya riga da ya fita daga hayyacin shi don tun yana gane gabas da yamma har ya daina da ɗan tsigigin mutumin nan ya tabbatar ɗan gani ya shiga wani hali babu wani sauran ƙoƙari da zai iya sai ya riƙo ƙafafunsa ya sako shi a ƙasa ɗan gani yana zuwa ƙasa ya daki ƙasa ya faɗi ragwab gaba ɗaya da fara kokawar da kamata da irin faɗuwar da ɗan ƙani ya kamar mutum ne da sabuwar adda ya sare gwanda ko da ɗan ƙani ya faɗi sai wannan tsigigin mutumin ya hau bayan shi ya tashi tsaya a kan shi mutane na yi masa kiɗa jama'a kwasai kallo ake sauran jama'a kuma masu ɗan tausayi a ransu ne suka ɗebo ruwa suka yi ta zuba wa ɗan ƙani har ya fara farfaɗowa shi ko abokin tafiyar ɗan ƙani wato ɗan ba a gale duk da dai a hanya suka haɗu da ɗan ƙani har ya zama kamar ɗan uwan shi Da haka ɗan ba a gale ransa idan ya yi dubu ya ɓaci sai ya zo yana ƙoƙarin ya ɗaga ɗan ƙani can ɗan ƙani ya yi motsi ya yunƙura ya miƙe suka yi ido huɗu da ɗan ba a gale shi dai ɗan ƙani a ruɗe yake sai ya tambayi ɗan ba a gale shi da wannan tsigigin wa aka kayar ne shi ne kayar ko shi aka kayar a kawo kuɗin wannan tambayar ta ɗan ƙani sai mai sa zuciya ta canja farar ɗaya gaban haushi gaban dariya sai ɗan ba gale ya ce da ɗan ƙani ta fi can sullutun wofi shawara ki kai da kake neman tafiya lahira kake wannan zance ɗan ba ya kuma kallon ɗan ƙani ya ce sai ya fashe da muguwar dariya ganin yadda ya muzu musu kamar wanda kwalara ya kama shi lokaci guda ya canja kuma ga shi garin juya shi da ake a sama duk 'yan kuɗinsa sun zube don haka sai ɗan ba'agale ya ce da ɗan ƙani bara na je na karɓo maka naka kasan ɗan ƙani ya tsaya shi dai kansa sai juya yake bai san a inda yake ba shi dai kawai sai jin kiɗa yake kuma ana ta ihu shi kwaɗan ba'agale da ya je ya nemi a bawa ɗan ƙani hakkinsa tunda haka ake wanda ya yi kayi ya ɗebi kashi uku bisa hudu wanda kuma aka kayar ya ɗebi kashi ɗaya bisa hudu da ya je wajen su nan ɗan tsigigin a raba a ba wa ɗan ƙani nashi sai ɗan tsigigin shi da mutanensa suka ce su ba haka ba ba za su yaka ba sai dai in ɗan ba a gale ya isa ya tuɓe ya kwatar mishi da ƙarfin shi har ya gaji suka ki ba shi kuɗin ransa ya ɓaci ya ce a dawo filin zai karɓar masa kuɗin don haka a fagen kokawa sai wasa ya dawo sabo ɗan ba a gale ya kwaɓe rigar shi ya ƴar. wata mata na tallar ruwa a tulu ya yi wofi ya ɗauke tulun ya shanye ruwan gaba ɗaya sai ya ga wani katon daro cika da fankaso ya ɗauko ya cinye ya sake waiwayawa ya ga wata tsohuwa ɗauke da wani sam cike da zogale shi ma ya ɗauka ya cinye duk abin nan da ɗan ba'agale yake ci a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yake yi don haka sai kallo ya dawo wajen shi kuma ashe duk abin da yake ci ba a cikinsa yake zubawa ba a cikin wannan ɗan tsigigin mutumin nan ne yake zubawa Don haka wannan ɗan tsigigin mutum sai ya ji cikinsa ya yi masa ƙabe-ƙabe, kamar zai tafi lahira. Kafin wani lokaci sai ya rasa inda kansa yake, shi kwaɗan ba a gale da ya ga haka. Sai ya je ya cefe shi ya sama da shi ya buga da ƙasa. Mutane da suke wajen sun ɗauka ƙarshen rayuwarsa kenan, don haka duk wanda yake wajen hankalinsa idan ya yi dubu ya tashi, saboda tsorata da suka yi da ɗan ba'agali, nan da nan aka kawo duk kuɗin aka ba wa ɗan ba'agali, shi kuma ya karɓa ya ba wa ɗan ƙani rabi ya ce su bar wajen nan da nan suka ɓace suka shiga yamma da suka yi nisa sai ɗan ba'agali ya yi wa ɗan ƙani sallama suka rabu ko da suka rabu sai ɗan ƙani ya je rumfar mai sai da goro ya maƙale ya saya abinci ya kwanta ya huta da taro ya ci ya cinye sai kowa ya rinka naɗe kayan shi yana yin gaba don haka sai ɗan ƙani shi ma ya yi ‘yan saye-sayen shi ya canja kaya ya yi awon gaba abin shi hausawa na cewa hanya mai haɗin zumuntar dole ko da ɗan ƙani ya yi gaba sai tafiya ta sake zame masa sabuwa don bai san inda zai nufa ba. Can ɗan ƙani da ya hanga ya hango wasu mutane ayari guda ana tafe ana kiɗa nan da nan ya ƙara taku ya kai gare su. Shi ma ya shiga yana, zuwa sai ya ga ashe masu wasa da kura da biri ne su ma suka ɗau hanyar su ta zuwa babbar kasuwar Gujungu. Ɗan ƙani ya shiga cikin wannan ayari ya yi kicin-kicin kamar dama tare suke. Waɗannan mutane kafin su ƙarasa wannan babbar kasuwa ta Gujungu sai da suka yi kamar kwana biyar da yake a ƙasa suke tafiya. Kamar duk inda suka tadda wani babban gari a hanya sai sun taɓa wasa sannan su yi gaba. Duk wannan tafiya da suke ɗan ƙani yana cikinsu. kuma duk irin alherin da suke samu yana gani nan da nan sai waɗannan mutane suka karya masa zuciya ya ji yana da sha'awar wannan sana'a domin shi duk hanyar da za ta kawo kuɗi da wuri yana santa. Da haka sai ɗan ƙani ya sa jiki sosai a wurin waɗannan mutane sai suka saba da shi sosai. Dama wannan ayari da ɗan ƙani ya biyo sun kasu kashi biyu. akwai masu wasa da namijin kuri, akwai kuma masu wasa da biri. Sai suka canja shawara a je cikin kasuwar Rodil. A shiga cikin kasuwar Rodil tukunna, in ya so daga baya a zarce gujungu, shi kuwa mai wasa da kura ya ce, shi kam ya gaji. don so yake ya je kasuwar gujungu inda idan ya taɓa wasa sai ya sayarwa da masu maganin gargajiya su yanka kurar su riƙa ba da lami da ita idan an zo ana nema shi kuma ya koma gida ya huta don ya riƙa tsakwarar abin da ya tara. Da masu wasa da birrikan nan suka ji bayanin mai wasa da kura sai suka yi sallama da shi ya yi hanyar gujungu, su kuma suka yi wudul. Waɗannan mutane sun kasa wa ɗan ƙana hankali sai ya rasa suwa zai bi. ya yi dawowa daga can sai yanke shawara ya fi mai wasa da kura don shi kaɗai ya ɗau hanyarsa don yana ganin in ya bi shi zai samu wani abu nan da nan sai ɗan ƙani ya ƙara sauri, ya je samu wannan gardi mai wasa da kura suka sake gaisawa ya ce masa ai gani ne ya tauka taho kai kaɗai shi yasa ni ma na biyo ka don tafiya mutum biyu ta fi daɗi sai gardi ya ce da ɗan ƙani amma na yi murna kuwa sai dai ni tafiya ta gajeriya ce don so nake na sayar da kurar zan koma gida dama ɗan ƙani tun a hanya ya ga yadda suke yin wasa kuma ya ga yadda suka yi ta samun alheri da ɗan ƙani ya ji gardin ya ce zai sai da kura sai ya tambaye shi ya ce uwa ka ba zai ɓaci ba Dan Allah kafin ka shiga wannan sana'a ka yi wani shiri ne? Da gardi ya ji wannan tambaya sai ya ci. Ya ce wa ɗan ƙani a yawanci masu irin wannan sana'ar ba wani shiri da muke da shi kafin mu shiga, sai dai in an shige ta ake ƙoƙarin yin shiri. dan ka ganni nan daga fara wannan sana'a zuwa yanzu ban taɓa ɗaura wani guru ko laya ba da sunan maganin kura. sai dai mutum ya kiyaye da ba ta abinci kawai don in tana jin yunwa komai na iya faruwa don inda tsautsayi sai ta yi ta'adi. To uwa a nan za mu dakata da wannan labari sai kuma nan gaba insha Allah za ku ji mu da yadda za ta kaya tsakanin ɗan ƙani da kuma korar da yake so ya siya tsabar son kuɗi.